to jama'a assalamu alaikum a gurguje zan yi magana akan abin da yake faruwa duk da na san ba kowa ne zai fahimce ni ba ni dai kawai na fito in yi magana ko wani ya fahimce ni ko kawai wani ya fahimce ni wannan ba damuwa ta bace ba ni dai abinda na sani cewa ranar ana igo beddan murja muna tare da murja muna ta sabgogin beddi komai ta sani da komai da zan yi na beddan nan na hada su muka je har gidanmu na dauko kayanmu daga nan muka tawo gidanta muka kayan mu daga gidanta muka koma inda zamu sauka muna zuwa inda zamu sauka akai yi din mu bayan an yi arrestin ɗinmu na zaci ma haddani sai aka ce banda ita muka tsaya ana ta ce ku ce da yan sanda ta ce ba za ta shiga mota yan sanda ba ni ma na ce ba za ta shiga ba sai aka sa ta a wata private mota ta wata mata aka taho da ita banfai kwatsam sai na kira Aisha na jam ina kiran Aisha na jamu sai ta zo min hotel din tana zuwa hotel din sai na ce mata kin ji kin ji abin da yake faruwa tun a waya ma na ga mata tana zuwa sai na ce ga kayan murja mu saka kayan nan mu tafi da su in ya so sai mu je banfai daga nan muka taho banfai muna zuwa sai muka shigo ciki sai aka ce ba wanda zai gama da sai da safe sai Aisha saboda tana da hanyar da za a nuna mata murja take cewa dan Allah uga a taimaka a nuna min murja to ba a bamu mun gama murja ba dai sai da safen nan da safe muna zuwa kawai sai ake gaya mana cewar ga waɗanda suka shigar da ita ƙara malaman jihar Kano ne da lauyoyin nan tun wannan maganar kamanci to yanzu saboda an za ta yi wannan beddan shine aka kawo kara kuma mutane idan za ku yi kan kanku adalci tunda aka yi wannan maganar ita kanta bata fito ba ta dai yi tunani an kuma ziga ta ne zan ce ko wani abu ta fito ta ce da ni da na mu muka sa aka kama ta wanda ni in dai ina da eh da na sa a cikin wannan abun ko na jami da ta sa a cikin wannan abun dan a kama murja ubangiji ya Allah inda murja ta tafi Allah ka tura mu can na dawwama har mu mutu a can Allah ka janyo wa'adin da zai sa mu a kama mu a kai mu wannan gurin har rayuwar mu ta kare in dai na san ni na sa aka kama murja a wannan sabgar daddan ubangiji ya haramta min sa ta duniya da ta kiyama ni in na san da wannan abun kar ubangiji ya yi min rahama ba wai dai ina tsoron wani na fito na wannan ba an ka min da zan yi maganar ni yawa sai murja tana fitowa duk faɗi tashin da muka yi muna zuwa da yamma sai na ga murja tana ta caccanje fuska sai na ga ta ce na ga kamar yarinyar tana caccanje fuska na ce ba haka bane kawai damuwar fureja abin nan ne da yake faruwa kawai ana sako murja sai na ga status Tayi, yi ta ce wai mu kasa aka kama ta na shiru da wannan sai na ga goge status sai can sai na ga a TikTok an fara ciran hotunan iyayenmu ana ta tsina tsina ana duniya ta yi ta akan mu mu ne tsinanu wainda mutane bari in ba ku shawara ba wai don ku yarda da ni ko don kar ku yarda da ni ba a'a idan abu yana faruwa murja alal misali murja da ni da murja duk muna abin da bai kyautu ba mu mun sani to amma duk sanda muke wannan abin kun taba fitowa kun ce ba a kyauta ba sai a yanzu da aka zo hukuma ta dauki mataki kawai saboda ta fito ta yi rubutu ba ma da baki ba tana zargi tana wani tunani shikenan ku dauka kuke tsine mana albarka kuke ci mana mutunci don kaga masoyanmu suna cewa mu fito ni wannan mu kare kanmu mu kuma ku kuma kuna fitowa kuna tsine mana makiyanmu dama mun san makiyanmu ne wanda ba mu sani ba ba ku da tabbas ba ku ji daga bakinmu ba ita kanta bata fito muku wani isasshen bayani kawai ta ce muku ana ta waya har sai da aka kama ta wai burin ya cika daga ƙarshe wannan abun yayi yawa muka zo muka samu su 'yan sandan da suka zo suka kakarata muke magana akan abin nan malaman nan abin da suka ce suka ce murja ta daina abubuwan da take zage-zage da meye da meye da meye da lauyoyinta a haka aka bar Marja za ta dawo jibi za a zo a kashe kes amma Marja tana fita ta zo ta yi wannan kwabar mu kuma muna zuwa da suka ji wannan kwabar sai suka ce dan menene mun gaya miki kuma ko neman ki ake yi muka rasa wanda zai neme ki ba za mu sa su ba za a sa mu a ce ni informant da za a kama murja saboda an san sai mun gaya miki kuma sannan ma ni ina nake da kunyar da zan je gurin hukuma in ce zan kai aran murja a kama ta alhalin duk abin da muke tare muke yi amma mutane suka zo suka dinga zagin iyayenmu kuma duk wanda izagi iyayena na san ana kai kuma ba a fasa ba kuma ba za a fasa ba ban yafe masa ba na rantse da la ilaha illallah ba zan taba yafe wanda ya zage ni akan kes din nan ba ba tare da ya san me yake faruwa ba wasu dama makiyan mu ne sun fito suna ta ce ana magana mun yi shiru na san me nake yi ba zan fito in yi sakarci da kuka saba ba a to aka dinga wannan zage-zagen shi ma mun cuci murja mun yi me mun hana ta ayi bedde wanda komai na wani bedda nan yana cikin jaka ta hadda jakar a lokacin da aka kama mu har yanzu kayan bedda nan ban sa su ba da kuɗin da na canzo zan yi liki da mutanen da na tattaro wa murja su zo su yi mata abun alkhairi a gurin bedda ta duk ta sani amma saboda wasu sun zuga ta ne ko wani abu ta fito ta yi wannan bayan mun zo nan aka zo aka ce da murja malamai suka ce su ba za su janye makis ba tunda sun ji wannan abin da ta zo kuma still abin da aka hana ta shi ta fito yi to za su tura ta kotu sai a lokacin ne nake cewa da na tamu dan Allah dan Annabi mu dai kawai abin da na sani murja ta fito ta yi bidiyo ta ce yadda ta san cewa ba mu muka sa aka kama ta fito ta fito ta bidiyo ta ce ba mu muka sa aka kama ta ba a daina zagin iyayen mu ana ci mana mutunci murja aka bar a haka aka ce jibi a dawo yau kenan aka ce a dawo a ci gaba da kes a rufe shi shi kenan aka ce amma za ta yi bidiyo tun jibin za ta yi bidiyo ta saki abinda duniya ta ce akan mu ta daina zagin mu to za a janye kes an gama kawai murja tana daɗa fita sun zugo ta jama'a ta ko wani abu saboda yanzu ta ga mu ake tsinewa wanda ku tun da murja take fitowa ta zagi wani ko wani abu ku taba fitowa kun ce ba daidai ta aikata ba sai yanzu da ta fito ta gaya muku wannan shine ta gaskiya har kuka fito kuke zagin iyayenmu to bayan wannan murja kawai sai ta kira ni jiya da daddare Idris a ranar da aka kama ta kai ranar da muka zo nan aka gama wannan kitsin aka ce ta je ta bidiyo ta ba mu hakuri kawai sai murja ta je ta yi iya status tana yin status ma ta goge shi group din murja ana nan ana tsinewa mu kawai sai murja ta kira ni a waya ai ashir ma an yi blocking din ɗaya account ina duk babu ku sani ba kuna can kuna tsine mana din muna nan muna tare da ita muna wasan mu muna dariyar mu tana ce min Idris an yi blocking an yi banin din account ɗina ɗayan ma sai na ce to in kina so ma zan baki ɗayan nawa in kuma ba kya so ki buɗe mai dubu talatin ɗinki ki bidiyon da kamar yadda aka zauna da hukuma aka yi magana nan kawai murja washe gari wai sai ta kira ni dan menene ba zan yi bidiyon ba zan fito in yi bidiyo in gaya wa duniya cewa kun ce in kun kai ni ƙara ne kun ce sai na janye na ce ƙarya ne abin da na yi muku sharra a kansa wanda ita ma ta san ƙaryar ne har lauyan murja sai da muka yi magana da shi ya ce tabbas murja ta haɗince mu ya ce kuma ki ba su haƙuri duk da ni nake kare ki don ba su yafe yake ba ba za wannan ba a gaban 'yan sanda aka yi wannan magana ta san sharri ta mana ba ta da ta wata wujja amma murja ta hau maganganu a status tana sai an ga ƙarshen har aka fito aka ce wai na kai ƙara al'amin g fresh wai wannan shi ma ta je ta rubuta a WhatsApp aka dinga zagi na a social media wanda shi ma nan bata yi bincike ba kawai dan an kira g fresh a waya kwatala ya kira shi yana mai prank yana mai wasa aka yi recording aka yi video aka dora a duniya shi bai ma sani ba sai da ya gano cewar ashe ba ni na kai karasa ba yasa ake zagi na sannan ya cire bidiyo ita kuma ita ma da muka da ita nace ke yanzu ko a wannan bikici kunya ba murja wannan ma bata gane ba ta fito ta ci gaba da wannan abin sai kawai yanzu da aka dawo bayan an yi magana da lauyoyi yau za ta wanke mu sai ba ta zo ta wanke mu ba sannan kuma ta zo ta sa duniya ta ci gaba da zagin mu yanzu kuma su kuma malamai suka ce sai an tura ta aka dada tura ta kotu daga kotu kuma aka zo aka yanke wannan hukuncin amma mutane ba za su fahimce ni ba sun fito suna ta zagi na ba ku ji daga baki na ba ku ji wani abu ba murda ta san ta yi mana laifi ta yi mana kazafin da ake zagin iyayen ana tozarta mu wanda ku tun da take ba daidai ba ku taɓa fitowa kun wa murja ta daina abin da take ba daidai bane ba sai a wannan karan da ta fito ta faɗi magana ɗaya ita ce mai gaskiya shine za ku ce ba daidai ba to jama'a da wanda zai fahimce ni da wanda bai ga zai fahimce ni ba wannan ra'ayin ku ne ni dai na san an mana sharri kuma akan abin da aka yi da wanda suka zage mu da wannan wallahi ba zan yafe ko mutum ɗaya ba wallahi ba zan yafe ba kuma na faɗa na ce ni da Aisha na jamu in dai muna da hannu a kama murja ubangiji ya tura mu inda ya tura murja yanzu ubangiji ya tura mu har abada ba za mu dawo ba saboda tunda da murja take wani abu ba wanda ya taɓa fitowa ya ce yau kin zagi wani bari a bi mai yakinsa ko wani kin yi wani abu bai kyauta ba a sai yanzu da aka zo hukuma da kanta ta yi umarnin a kama murja saboda ta fito ta yi muku wani dan rubutu ta kanta inda kun san murja tana da hujja cewa ni sa aka kama ta da eh, abinta ba zai tsaya a rubutu ba sai ta fito ta yi bidiyo ta faɗa ko ba ta yi zagi ba to amma mutane ko da kuka fi kowa ko a fito ko dinga tsine mana kuna ciwo iyayenmu mutunci to da abin da nake so in gaya muku shine ni dai inda ina da haɗin baki na A da na ƙara akan a kama marja Ubangiji ya Allah ya tura ni prison na har abadan rayuwata Allah ka saka mata in dai ina da in dai tana da haƙi a kaina nan tura ta prison Allah ya saka mata Allah ya tura ni ni kuma na har abada dan salatin annabi ko mutum ya ji ko kar ya ji ko ka fahimce ni ko kar ka fahimce ni ko ka fito ka tsine iyayena ko na abu dama kuna yi ra'ayin ku ne wannan burin ku ne saboda ita ku yanzu ita ce a idan ku ita za ku shi wa albarka ko wani abu amma ku kun sani taro ma wanda ba a ma yaɗa shi ba a duniyar nan ya yake karewa ina kuma ga Musa gamu da aka fito aka yada aka yi mai aka yi mai kuma dama akwai takaddan nema kuma a jihar Kano kuma ku ce wai dan an kama murja ku ce wai mu muka sa aka mata ni laifin ba ni da shi har da zan je in sa kama murja to duk wanda ya fito yake zagi koyi wani abu wallahi ba zan fito in yi wa mutum ko ɗaya bidiyo ko dan ya zage ni ko wani abu ba kawai ni dai na san abu abin da na sani na faɗa kuma na fara maimaita in dai murja tana da haƙƙi na na nasa an kama ta ubangiji ya Allah ka aika ni prison na har abada kuma ina roƙon ubangiji ya Allah ya haramta min shiga aljannar sai ya haramta min duk wani jin daɗi na duniya in dai ni ina da haƙƙi in dai murja tana da haƙƙi na ni na sa a kama ta to ubangiji ya min duk wani abin da ya ga dama a kaina dan haka mutane ba na yi ne wai ko don wani ya fahimci ni ko na a'a kawai an umarce ni ne in fito in yi wannan bidiyon kuma kamar yadda ne wannan roƙon insha Allahu rabi in dai na kai karan marjaran a kama alfarma annabi sai an mun kamun da har abada ba wanda zai iya fitar da ni yauwa don haka duk mai zagi na kuma ya sani wallahi ba ruwana da social media ce ko wani abu in na yafe wa mutum dan zina ne ni abin da nake so in gaya muku kenan ko mu da ake ta wannan kitsin ake ta wannan kitsin duk da aka tashi ko ɗan uwanta sun san mun yi magana da su na ce ni ba na fatan a ce ana wannan kitsin malaman ma da suka ce sun kama mutum su ma ba sa son a yi wannan kitsin kawai so suke su yi mata nasiha su sake ta to a sai ta fito ta ce mu muka sa aka kama to dalilin da yasa ake ta wannan jan kitsin kenan dan haka duk wanda ya fito ya zage mu wallahi bazan zan taba yafi masa ko kowa ya yafi masa ni ba zan yafi masa ba in yafi kowa ba duk wanda ya fito ya tsine min ko ya ci zarafi na kona ra'ayin shi ne zan yafi mishi ba don haka in dai ya maimaita kuma in dai ni na sa aka kama mace ubangiji ka sa a yi min kamun da har abada ba zan fito a cikinsa ba kuma ina roƙon hukumar jihar Kano ta fito ta sa a kama ni in dai ni ma an san ina daga cikin waɗanda ake nema a fito a kama ni a rufe ni akan abin da yake faruwa da dai a ce wai ni ko babu komai murja mun kwana mun tashi da ita mun yi mun yi rayuwa da ita murja na kwana a gidanta murja mun zauna mun ci abinci guri ɗaya murja ba ta taɓa min wani ƙazafin sata ko wani abu ba yadda ta zo ta tadda yadda ta bar min gidanta haka za ta zo ta tadda gidanta a tsaftace murja ba ta taɓa min to kowannan abin ni marje ko ne za ta min ba zan iya sa a rufe ta ba bare a zo ai wannan magana haka na jamu ba an yi rayuwa da ita an yi abu kwanaki da ta fito tana zage zage ana dora hotunan na jamu ba wanda ya fito a cikin yayi magana kuma na jamu ba ta sa an kama ta tun wannan lokacin ba sai yanzu da za a zo hukuma ta kama ta ku ce mu muka sa kama ta saboda kuna son mu dole wai sai an gan da baki dole to ni murja ba na fatan murja ta yi kwana cikakke biyu a prison kamar yadda aka kai ta prison yau alfarmar sayidin wuduju gobe murja sai ta fito daga freezer kuma ba wai za a fito ko dan wani abu ba ko wani a'a kawai ni ra'ayinku wannan ra'ayinku ne ko ta fito ta ku bayani ko ka ta muku wannan ra'ayinta ne in dan tana jin kunya kunya duniya ƙara a ce ni na yafi wa murja a duniya da a ce sai ta je gurin ubangiji zai saka mana akan abin da ta yi mun ta yi mana wallahi tallahi duk wanda ya zage mu da ba da hakkin mu ba akan wannan abin Allah ya isa ba mu yafi masa ba ku uwaye shi wallahi kes din da ake ta ake magana na gaya muku kamar yadda ya gaya muku murjana ta yi wannan magana ku ba ta fito ta bidiyo ta ce muku mu muka sa aka kama ta ba kun fito kuna ta tsine mana albarka to mutum ya sani duk wanda ya tsine mana akan wannan sabgar wallahi tallahi in na yafe masa Allah ya tsina a bar magana social media kuna nan kuna zagi kuma na san zagi yanzu ba fara za ku ce ma mu muka sa aka kai ta kirizin ko na abu dai ra'ayin da za ku faɗa ku faɗa wannan sabgar ku ci ko ka za ku iya kuma abin da nake so in faɗa na shi ne. tabbas da ta zo ta yi wannan abin ita ma ta yi nadama ta san ba mu muka sa aka kama ta ba amma ban sani ba zuga ta ake ko wani abu marja ta ki fitowa ta ce kamar yadda hukuma ta umarce ta da malaman da suka kama suka ce ya za a yi mu kama ki kuma ki ce wasu ne suka sa aka kama ki suka ce ki je ki bidiyo mun ba ki kwana biyu mu ji me duniya ta ce akan wayannan in an daina zagin su shikenan mun janye kes murjafa ta fito ta bidiyo ba sai dai ta kira ni tana ce min ita ba za ta bidiyo ba ya mutu waye dai na kashi waya ta na ce kar ta kara kira na ba na son tashin hankali na cire ta daga february kina sai yau ta dinga kira na da rana ashe lokacin suna nan police station za a tafi kotu tana kira na saboda ta san ni ne dai ni ne dai ake zakin. kuma ni nake fitowa ina bawa waɗanda suke kes da ita haƙuri ni nake faɗa nake cewa menene da menene amma mutane ba ku iya alƙalanci ba ku ba Allah ba ku a gaban ku ba ita bata fito ta muku cikakken bayani ba kun ɗau duniya kuna zagi mana saboda san da kuke mata ku kuna san wanda shi ku kala tausayi shi kuke so a zuciyarku komai laifinsa wanda kuma ba ruwansa shi kuke tsinewa to duk wanda ya zage ni akan wannan kisin ko ya zage ni mu in ita ta yafe ni in na yafe mutum Allah ya tsine kuma ku ci gaba da zagi duk wanda zai zage ni ya zagi iyayena ya aibata ni ra'ayinsa ne wannan ba nawo ba sannan ni na roƙi wata hukuma in dai a jihar Kano ne kai in ma a Najeriya ne ni Ashir Idris da ake maganar cewar ni na sa aka kama marja in dai ni ina da laifin da aka san nayi na bata tarbiyya da ake maganar murza tana yi ni ina roƙon hukumar jihar Kano ta fito ta kama ni ni ma a hukunta ni kamar yadda aka hukunta ta kamar yadda mutane saboda mutane zagin da kuke mun ku sani ba zan taba yafe wa ɗaya daga cikin ku ba wanda bai fahimce ni ba shi ra'ayinsa ne wanda ya fahimce ni kuma wannan falin layar hamdu amma duk wanda bai fahimce ni ba ya zage ni da ba da laifi na ba Allah ya isa ban yafi masa ba na maimaita na ƙara kuma ina daɗin roƙon hukuma in dai nayi na laifin da za a kama ni to ni a fito a kama na kai ni prison din gaba ɗaya in ya so wannan kuma sannan na yi rantsuwa na ce in dai ni ina da e da na kara akan kamun manja ibrahim kunya allah ya saka mata na gaya muku cewar yanda abin nan yake magana yadda ta faɗa ta ce mu muka sa aka kama ta ta tabbatar da cewa kuma yanzu ba mu muka sa aka kama ta ba an yi magana a police station ban sani me matsalar ta ba kunya take ji ta fito ta yi magana cewar ba mun kasa aka kama ta ta fito ta ke fitowa ta yi wannan maganar alhalin an yi magana da lauyoyinta da komai aka yi magana na za ta fito su kansu malaman da suka kama ta din sun gaya mata cewar abin da ya sa ma suka ki janye kes akan ta saboda me za me ya za a yi sa a kama ta kuma ta fito ta ce wasu ne suka sa aka kama ta alhalin ta sa ana zagin iyayenmu murja an yi wannan magana akan za a dawo yau in ta yi bidiyon aji mai duniya za ta dawo cewa akan mu to murja ba ta yi wannan bidiyon ba sai ta kira ni tana yi min barazana tana ce min wai wai za ta fito ta yi wa duniya bayanin cewar ƙara muka kai ta muka aka ce ta fito ta wanke mu ita kuma ba za ta iya wanke mu ba in ba ka ba an ce za a tura ta prison wannan maganar haka murja muka yi da ita sanadiyar tana kira na in ta nemi wani abu na ce murja ba na son tashin hankali sai ta kashe sai na kashe wayata sai na cire ta daga febura ina an ta kira ni sai dai ta ji busy to yau tana ta kira na ashe ni ina cewa ba za ni kotu ba ba za ni komai ba za ni police station ba ma ta abin da za a yi ba ruwana ashe sun tura ta prison kotu ta tura ta prison sakamakon malaman nan da suka je suka ce ba su janye kes akan ta ba ni kuma mutane da suke tsine tsine a kaina na tabbatar za a tsine min za a tsine min za a fito ko ta ina za a ci mutunci to watan ya sani ba mutum ne yake hisabi dan da mutane ne suke hisabi wallahi da tuni wuta za mu tafi to a sani duk wanda ya zage mu da hakkin mu da ni da Aisha na jama'a kan wannan abun bam yafe masa ba kuma ni ina roƙon hukumar jihar Kano in dai an san cewa da laifin da na yi wa gwamnati ko wani abu ko na ɓata tarbiyya ko wani abu ni ƙara a zo a ce a yanzu a kama ni akan wannan mutane da suke zargi na akan wai ni na sa aka kama murja in dai ina roƙon hukuma a duk inda take in dai cewar ko ta zuba ko ta wani abu in dai cewar ina kama ni ni ni indi an san cewa ina bata tabiya ko wani abu ko something ni a zo a kama ni ina roƙo dan Allah a zo a kama ni saboda mutane abinda suke gani ni nan sa maja a cikin bala'i ni wani abu